sai ku yi uzuri shi lamarin mafarki ya sha bamba duniyar mafarki fa ba duniyar mannanci ta zahiri ba mun gane wani alam ne daban wani kisashi ne daban daga sasoshi na rayuwa zai iya yiwuwa kai mafarki abinda yake a wancan duniyar yana ma nuni zuwa ga abin da yake wannan duniyar ne amma ba za ka gane ban ba an samu masanin abin ba saboda wata duniya ce daban ba wannan duniya ba mun gane ai dan haka wani kuma ma zai mafarkin da kanwarsa yake wani da matar yayansa wani da matar kaninsa kowa da yanayin yanda abin yake zuwa masa Haka hakanan sa yara 'yan mata suna iya yin wannan mafarkin sai kaga yarinya ta tashi wata ce ta koka wata ta ta shiga damuwa wata ma matar aure ce za ta yi mafarki ga ta nan tana saduwa da wani namiji wanda ba mijinta ba sai ta tunani tana shiga hali to shi wato mafarki na jima'i yana ɗaukar ma'anoni daban-daban don haka shi idan an mutum ya yi mafarkinsa yana jima'i da wata mace wanda misali ya santa to ana nuna masa cewa wannan mafarkin da ya yi wani alkhairi daga Allah subhanahu Wataala yana fuskanto shi eh, wani alkhairi da canji mai girman gaske na rayuwa zai same shi shi kuma lokacin da mutum ya yi mafarkinsa ko kuma lokacin da misali mace ta yi mafarki ga ta tana jima'i da wani mutum wanda ya zama ba mijinta ba ne to ita wannan matar ana nuna mata idan matar aure ana nuna mata za ta samu wani canji a rayuwarta amma canjin mara kyau canji ne wanda ba a fatan irinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye lokacin da kuma ya zama mutum yana da aure sai mafarki yana jima'i da ita matarsa ta aure din da shi kuma wannan ana nuna masa akwai soyayya mai karfi tsakaninsa da matar tasa don haka kun ga shi a wannan guri alhamdulillah idan kuma mutum ya yi mafarkinsa gashi nan a yana jima'i da kamar ƙanwarsa mahaifiyarsa so shi wannan ana nuna masa cewa har abada ba zai yi fasikanci da ƙanwar wani ba kuma har abada ba zai fasikanci da mahaifiyar wani mutum daga cikin mutane wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta masa ba don haka wani lokacin kuma mutum yana iya ya yi mafarki mafarkin sai ya zama shi yana ganin a mafarkin damuwa ne sai kuma ya zama ba damuwar bane lokacin da aka ce mutum ya yi mafarki da wata mace wanda bai santa ba a bacci to wannan kuma ana nuna masa cewa akwai wasu abubuwa da suke afko masa na tunanin aure yana so ya yi auren to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya taimakonsa kan abin da yake nema lokacin da kuma aka ce mutum ya yi mafarki yana saduwa da mace wadda kaman ta ƙaninsa ko yayansa to wannan ana so ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sha'ani don lalle-lalle wannan abin akwai matsala wanda ba a burin matsalar wannan ta bayyana lalle lalle kamar wani abu na cin amana zai shigo a lamarin rayuwarsa don haka idan har mutum ya yi mafarki na jima'i din wani zai ta shiga damuwa amma kuma wani mafarkin jima'i idan mutum ne neman sarauta ne ta ana nuna masa cewa ko mulki mulkin nasa ne zai samu shine wannan saduwar da ya gani akwai lokacin da kuma ɗan kasuwa zai yi irin wannan mafarki to shi kuma mafarkinsa na wannan saduwa ɗin yana nuna masa cewa kai tsaye harkokinsa na kuɗaɗe za su buɗe sai ci gaba zai samu abin da ba a tsammani a cikin rayuwarsa don haka mafarki din yana da sufofi daban-daban wanda idan mutum ya gan shi to in kuma misali mutum budurwa ne yake so sai ya gan shi shi da ita to wannan kuma ana nuna masa cewa mafarkin nasa yana nuna cewa akwai shakuwa ne karfi tsakaninsa da ita kuma in Allah subhanahu wa ta'ala ya so zai iya aurata shi ma wannan mutumi din don haka wannan mafarki ne wadda ba koyaushe ne idan mutum ya gan shi ba zai shiga tashin hankali da ihuwa wallahu akbar باسم ربك الذي